الصيام وجعلنا من الراشدين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah ta'ala da ikonsa da kaddarawarsa ga shi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka ranar lahadi inda yau muna tara ga watan tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 Allah ya koma haɗa mu a cikin wannan gari mai albarka na yamai daidai kwatan mulki ta jamhuriyar Nijar domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan unguwa ta bani zumbu a bakin wannan masallaci mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ka yi muna gudunmuwa kamar yadda aka sani tafsirin yana gudana ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'atu da bid'ati wa iqamati sunnati Wasu Allah ya ƙaddar mara gyayi a shek Ismail Bismin Zakariya da assasawa Allah ka ji kan malam ka gafarta masa da malamin sa na tauhidi a shek Abubakar Mamudu Gumi muna addu'a ga khalifan malam na harko fadilatu sheikh muhammad salih ya dingir da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasa allah kai musu gudunmuwa maluman sunna waɗanda sun kai tsarin daji a waɗannan ƙasashe namu na afirka mujaddadi sheikh usman dan kodiyo da shakikin samala abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu ballo muna roƙon allah ta'ala ka ji kansu da rahama yan uwa musulmai a jiya mun ƙare sura ta 24 yau za mu shiga sabon sura da ikon allah ita ce sura ta 25 daga cikin jerin surorin alkur'ani mai girma sura 114 wannan sura ita ce suratul furqan wannan kalma ta alfurqan kalma ce ta larabci tana nuni rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya saboda haka an ambace ta da wannan suna na alfurqan domin Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da wannan kalma inda yake cewa tabarakal ladhi na al furka. saboda haka wannan kalma ta tisbo a ciki sannan kamar yadda muka sani har yanzu daga cikin abin da ke tabbatar da sunan wannan sura a ambace ta da wannan sura na al-furqan abinda ya auku zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam na ƙaziyar da ta faru tsakanin Sayyidina Umar radiyallahu an da Hisham bin Hakim lokacin da ya dinga karanta suratul Furqan ba da ruwayar da shi Sayyidina Umar ya jiyo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba kuma yana sallah yake karanta ta Sayyidina Umar ya ce sai ni ji kamar in kama shi yana sallah ya rike shi tam in je da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta guda haka sai da ya ƙara sallah sai kama shi ya rike shi ya je da shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai da na umar ya ce ma manzon Allah na ji shi hisham bin hakim ya ƙara'u suratul furqan yana karatun suratul furqan ba yadda ni ka karantar da ni ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da sayyidina Umar ya saki shi Hisham din manzo Allah ya ce Hisham karanta ya karanta sayyidina Umar karanta ya karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukun ne haka an ka saukar da alqur'ani akan waɗannan huru saboda haka kun ga shi sunan sura tausikiyun ne min Allah ila nabi sallallahu alaihi wasallam wannan sura mai albarka tana da kalma 893 kalma daidai tana da kalma 893 inda take da harafi 3825 sa'an wannan sura mai albarka suratul furqan ita ce sura ta arba'in da biyu wajen abin da ya shahi jerin saukar surori daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ita ce sura ta arba'in wajen saukarwa daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam amma kun ga wajen jerin surorin alkur'ani ita a sura ta 25 amma wajen sauka daga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ita ce sura ta 42 kuma an saukar da ita ne bayan an saukar da suratu yasin kafin a saukar da suratu fatir aka saukar da wannan sura duk wannan bayani idan ka samu tafsirin at-tahrir wa tanwir na ibn ashur duk za ka samu waɗannan bayanai insha Allah. To malam bismillah. تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا نعم سورة الفرقان مي بياني وأن كلمة القرآن تنالين رد بيوات أكان قسيا لكريا makiyatun ba makka ce makka an ka saukar da ita bayani ya gabata dukkan ji an ka ce sura makiya ko wata aya makiya to an saukar da ita ne qabla hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam gabanin hijiran manzon Allah sai a ce da ita makiya ko da ko ba cikin garin makka ta sauka ba ya an ka ce madaniya ita ce wadda an ka saukar bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ko da ko wannan sura ko wannan aya a maka an ka saukar da ita to sai a ce da ita madaniya idan muka karanta fara'ilul jalila ta malam abdullahi gwannu za mu ga wannan ko idan muka karanta miftahu tafsir nata, duk za mu ga waɗannan bayanai insha Allah mala ce hiya sab'un wa sab'una aya wannan sura tana da ayoyi aya 77 wa mawdu'i ar-ra'isi bagiran da take jagoranci abinda akalun labaranta a tauhidi shine ta Allah madaukakin sarki da bauta shine tauhidi wa al ibad almu'minina wal kafirina kuma za ta karantar da mu halayen bayan Allah waɗanda suke masu imani da waɗanda suke kafirai saboda haka kun ji jagoran abinda wannan sura ta ya mai da hankali a kai shine abin da ya shafi tauhidi da nau'ukan tauhidi duka tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat sa'annan da tauhidin risala wanda ke tabbatar da annabtaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki yace tabaraka Allah ya girmama Allah ya ɗaukaka fa'idodinsa sun yawaita wane na allabi na zarar furfan Allah maɗaukakin sarki shi ne wannan wanda ya saukar da littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya aita ta kasar tilfawai fa'idodin Allah maɗaukakin sarki sun yawaita walmalate amfanonin Allah maɗaukakin sarki sun yawaita daga wani min na nazzala alfurqan daga wannan wanda ya saukar da alqur'ani shine alqur'ani wa sumiya alqur'anu kazalika an ambata alkur'ani da wannan suna aka ce masa alfurqan li'annahu farraqa bayna alhaqqi wal batil domin alqur'ani ya rarrabe yayi bayani filla filla daki daki tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ta'ala ya saukar da shi ala abdi ga bawansa Muhammad ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga wannan ba karamar daraja ba ba karamar ɗaukaka ba ce Allah ta'ala ya ambata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan suna ya ce masa bawansa kuma ta wani matsayi wanda Allah ta'ala yana bayanin saukar da littafinsa da hukunce-hukuncensa Allah ta'ala ya ambaci cewa ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce ya kuna da ya kasance lil alamin ga halittu ay al insu wal jin mutane da aljannu dun al malaika banda mala'iku nazira ya zama mai gargadi mukhawifa ya kasance mai tsoratarwa min azabillahi daga azaba Allah saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya aike sa na zuwa ga duniya baki daya amma annabawan sun ka gabatin manzon Allah za ka ga kowane annabi za ka ji Allah ta'ala ya ce mu aike sa ila qaumi zuwa ga jama'arsa zuwa ga mutanensa amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama an aike sa zuwa ga duniya baki daya aljinnu wal ins mutane da aljannu kowa da kowa Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah yake cewa ma arsalnaka illa ka arsalnaka illa ka fadlin الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تعالى وما أرسلناك annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ce ba mu aike ka ba illa ka fatan linna zuwa ga tarsashin mutane baki daya Allah ce bashiran wa nazira kana mai bushara kana mai gargadi Allah ce walakinna aktharan nas la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba kaga wannan aya tana tabbatar mana cewa Allah ta'ala ya aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutanen duniya baki daya da nau'ukan su da kabilun su da jinsin su da launin su in dai an ce wannan musunna to Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ta to hatta aljanu su ma الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم Allah ta'ala ce wa in sarafuna ilaika ka ambata musu lokacin da mun ka karkato zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama nafaran min aljin wani ayari wani gabri na aljannu yastami'una alquran suna sauraron alqur'ani wanga da an ka aiko ka da shi Allah ce falamma hadaruhu lokacin da sun ka halitta annabi sallallahu alaihi sallama yana karanta alkur'ani kalu gaba aljannu sun ka ce an su kowa ya shi balan biya lokacin da aka ƙara karanta alkur'ani wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa ga mutanen su suna masu gargadi suna masu wa'azi kun ga wannan aya tana tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aike sa har zuwa ga aljannu hatta aljani in bai yi tauhidi ba hatta aljali in bai bauta ma Allah ba hatta aljali in bai yi ibada bai kiyaye dokokin Allah matsaukakin sarki wallahi shi ma ranar tashin alkiyama Allah zai bambata masa azaba saboda haka wajibi na gare mu gaba ɗaya mu tsayanta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta to shi na nan ma la yace yana mai wa min azabillahi daga azaba Allah Wani na, Allah الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض Allah nan shine wanda adda mulkin sammai bakwai da ƙasai bakwai in baka sani ba kuma walam zuwa walada Allah bai rike da ba Allah ba shi da da walam ya kullahu sharikun fil mulk kuma Allah bai da wani abokin tarayya wajen gudanar da mulkinsa ba irin mulki na na abin da ya shafi shugaban kasa? ba irin mulki na na abin da ya shafi gauna ba irin mulki na na abin da ya shafi chairman ba irin mulki na na abin da ya shafi shugaban majalisar ɗinkin duniya ba duk waɗanda suna da mataimaka wajen gudanar da ayyukansu ya an gace shugaban majalisar ɗinkin duniya sai ka ji an ce ga sakatararsa ya an gace shugaban ƙasa sai ka ji an ce ga sakatararsa ga mataimakinsa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza kaga su suna da abokan tarayya wajen gudanar da wuri, to Allah madaukakin sarki ba ya da wannan duk abin da ka gani na halitta Allah Allah madaukakin sarki shi kadai yayi kuma ala gairi misalin sadiq ba akan wani misali wanda ya gabata ba wadda saman da Allah ya halitta ba yayin wata sama an kai ba Allah ya gani yayin ta shine ake ce da shi badi'us samawati wal ard bi ma'ana shi ya kada shi ya samar ba ya gani na ga wani ba yayi domin duk wata halitta wadda za ka gani Allah shi ya samar da ita shi na nan Allah madaukakin sarki yake gaya muna walam yakul lahu sharikun fil mulk Allah bai da abokin tarayya wajen gudanar da mulkinsa wajen gudanar da aikinsa wa khalaqa kulla shay kuma Allah shine ya halitta dukkanin komai mai sha'anihi an ya khaluqa sha'anin wannan abin a halitta sa kaga nina na sai ka ce duk abin da ba Allah ba domin shi Allah madaukakin sarki ba a halittarsa Shina ne ya ce wa khalaqa kulla shai? Allah shi ya halitta dukkanin gumi shi na kan jima na ya ce min sha'anihi an yi ya khalaqa faqaddarahu taqdira kuma Allah ta'ala ya samar da wannan abin ya daidaita shi daidaitawa sauwawa Allah ya daidaita wannan abin taswiyata daidaitawa sai Allah ya ce ni واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الله تعالى واتخذوا sun yi riƙo suwa na ayar kufa waɗanda suke kafurai waɗanda ba su kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta mi sun kai riƙo min dunihi koma bayan Allah ai Allah wani Allah ai gairihi wani Allah sun riƙe su Hassan, alloli hiyar asnam ita ce gumaka wa gairi ha da watan tamilal ma'abudati da duk cikin abubuwan da ake bauta ma sun rike su Allah ce la ya kalu kuna shay'an waɗannan abubuwa da sun ka riƙa kuma bayan Allah sun ka mance da Allah sun ka ba Allah in suna da bukata sai su je wajen wani ba Allah ba suna iya ganin wani yana iya biya musu su. wannan abin da sun ka riƙa ko bayan Allah Allah ce la ya khuluquna shay'an wallahi komai ba su iya halitta wahum yukhlaqun su alhali su waɗannan abadan halitta su an kai wala yamlikuna ko ba su iya mallaka da an yin ga kawunan su wata cuta ai dab abu an haka tun ku ɗema kanta cuta wala nan an balle ta jawo makanta amfani ai darrin ta jawo makanta amfani wala milikuna mautan kuma duk abin da za a riƙa kuma bayan Allah wallahi waɗannan abubuwa ba su iya mallakan mutuwa wala hayatan ba su iya mallakan rayuwa ai imata kan kashewa la ahadin ga wani ɗai wa ihya'an da rayuwa la ahadin ga wani ɗai wala nushuran balle tashi ai ba'asan tashi lil amwati ga matattu ai fallahu allah huwa al-ilahu haq shine allah na gaskiya allazi yamliku al-mauta wal hayata allah shine ya mallake mutuwa kuma shi ya mallake rayuwa wa yadfa'u ad-durra allah shi ke tunkuɗe cuta wa yajlibu an-naf'a Allah shi ke ja amfani da man a ga wanda ya masa da'awa wahadahu ya kaɗe ta Allah da bauta al-maqsusu bil ibada Allah wanda yake banta da bauta wa shari'a ta'ala mala yace yanzu kuma Allah zai shiga fi bayani ahwalil kuffa Allah zai yi muna bayanin halayen kafirai domin mu san halayen su kada kafiri ya ruɗe ka waye kayata kuma Allah zai hikaito muna Allah zai gaya muna a batilihim ɓannata-ɓannatansu bil ga abinda an ka sauka wal munazzali alaihi ma'an ga wanda an ka saukan ba kuma alƙur'anin baki ɗaya wa isbali hada ɓata waɗannan abubuwan faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ni Allah ya ce وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا Allah ce kafurawa kafurai sun ce in haza wannan bai zamo ba alƙur'an suka ce wannan alƙur'ani da muhammadu ka karanta bai zamo ba illa ikkun suka ce ba shi kiran ƙarya ne kazibun ƙarya ne suka ce iftarahu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wai shi ya kaka alƙur'ani muhammadu annabi muhammadu shi ya kaka alkur'ani wa ayanahu alaihi qaumun akharuna sai suka ce wasu mutane na da ai su sun ka taimaka masa su sun ka agaza masa ya kafa alqur'ani wa hum min ahlil kitabi suka ce waɗanda sun ka taimaka mai daga cikin ahlil kitabi akwai wanda ake ce da shi abu fukaiha ar-rumi sa'annan da haddad sai suke cewa waɗanda suke taimaka ma annabi sallallahu alaihi wasallama waye zo da alqur'ani to kaga maganganu na suke yi na rashin hujja maganganu na suke waɗanda suna son su ɗauke hankulan waɗanda suke ba su da ƙwaya hankali domin su halaka su Ku kaga lokacin da suka yi irin waɗannan maganganu domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo na wanda yake da cikin annabawa babu wanda ya matsayinsa ba wanda ya darajarsa a wurin Allah dukkanin annaba suna da matsayi suna da daraja amma annabi sallallahu alaihi sallama, shi adda daraja ta koli saboda haka za a ga kai tsaye manzon Allah idan kafurai suka taɓa shi suka gaya masa magana wadda bata kamata ba to Allah madaukakin sarki kai tsaye da kansa zai musu rai ainihin sun ka ce. qalu ya يا أيها الذي alayhi عليه wa qalu ya أيها الذي نزل alayhi الذكر innaka lamajnun suka ce mi lauma ta'tina bil malaikati in kunta min as-sadiqin wa qalu sai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi zikir suka ce ya kai wannan da an ga saukan mu azzikiru shine alqur'ani suka ce innaka lamajnun suka ce wallahi kai mahaukaci kake annabi suka ga ya mawa magana sun ka ce lau mata shi na bil mala'ika don mi ba ka zuwa da mala'iku daga Allah in kunta minas salihina in gaskiya ka kai daga Allah kake kaga suna faɗin haka sai Allah ya ce nun wal qalami wa ma hmm. wal qalami wa ma yasturun hmm. ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun to kun ga kai sai Allah ya musu raddi Allah ya ce nun Allah yana rantsuwa da wannan harafi na nunun wal qalam Allah yana rantsuwa da alƙalami wa ma yasturun da abinda mutane suke rubutawa na ɗara-ɗara da alƙalami fi ko biyu Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun Allah ce kai Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ni'imar da Allah ya ma ta saukan ma wannan Alƙur'ani da zaɗan ka annabi cikamakon annabawa al'umma ka ita ce ta ƙarshe wallahi baka kasance mahaukaci ba kaga kai tsaye Allah madaukakin sarki ya musu ranti, to ka gana sai suka ce wai manzon Allah shine ya tsaka alqur'ani wa anahu alaihi qaumun akharuna ai lokacin da sun kai wa magana malam sun ja kansu ai dan sai da an kai tahaddi da su malam aka yi takara da su Allah ta'ala aka ɗauke su a sama sai da aka nuna ma duniya aka wurgo su a ƙasa saboda sun ce manzo Allah shi ya kasa alqur'ani kuma alqur'anin ga ai larabci na ko to a suratu to sai Allah ya ce am ya am ya am yaquluna taqawwala ko am ya yaquluna taqawwala hmm. bal la yu'minun sai Allah ya ce bal ya'tu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin to kun ga suratu tur kenan Allah ta amsa kuluna am ya kuluna ko ta takawwala ko suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kaka alqur'ani Allah ce balla yu'minuna a ba haka nan ba imani ne abba fi ƙarya su kai in ko haka na Allah ce falyatu bi hadithin mislihi in kanu salihina to su zo da magana kwatan kwatan alqur'ani in gaskiya ka ga bi aka jira in gaskiya gare su kawo sai suka yi shiru a suratu yunus Allah maɗaukakin sarki ce an naftara ya kolo naftarahu قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين sai Allah ce mi bal kallamu bima lam yuhiqu bi ilmihi wa lam hmm. hmm. ma ya'tihim ta'wiluhu كذلك كذب الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تقول سورة يونس كينا sai Allah ce su su sura guda am na naftarahu qul fa’atu bi suratin Misiri. su zo ya sura kwatankwacin irin ta alqur'ani Allah bai bar su haka ba Allah ce wa da umman sadatun min dunillahi in kuntum sadiqina duk wanda kuke da dama ku kira shi wanda ya iya shirya magana da bayani yana da ilimin nahau da balada da sarfu ku kira ya su taimaka muku in kuntum sadiqina in dai kun kasance masu gaskiya kuka manzon Allah shine ya kaka alqur'ani kaga an gaje su kawo sura guda sun ga shiru a suratu hud Allah ya ce mi am yaqulu naftarahu yaqulu naftarahu hmm. qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat hmm. wad'u man istata'tum min duni Allahi in kuntum sadiqin yanzu kun ga ta suratu tur an ce su kawo sun yi shiru a suratu yunus an ce su kawo su yi shiru a suratu hud ga ta allah maɗaukakin sarki ya ce su zo da surori guda goma shi ma an ba su dama muftarayat waɗanda suke abin ƙaƙawa tunda suna ganin manzon Allah shi ne ƙaƙa alƙur'ani ko to su zo da surori goma irin na alƙur'ani kwatan alƙur'ani muftarayat kuma an ba su dama wa da umarin da zafin min dunillahi in kuntum sadiqina kaga can an bar su mutlaqan kaga ko da radan aya na su kawo aka ce su kawo sura guda goma sun ka kasa an ka ce su kawo sura ɗaya sun ka kasa sun kai shiru to shi na Allah maɗaukakin sarki sai ya gaya mana cewa قل لئن اجتمعت الإنس والجن لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكن قد أي مصر أنك تحدي كوبا هكذا sun ce a dinga ƙaƙo shi an kai an ga ce to tun da ƙaƙo an kai yadda yake balarabe kuma haka kuke laraba kafin ma aiko shi da alkur'ani kuna da kasuwanni na laraba waɗanda kuke tsayuwa ku shirya baitutuka da waƙoƙi waɗanda sanannuna akwai waɗanda daga shekara sai shekara aka haɗuwa waɗanda sun ka ƙware wajen iya larabci za a sa alƙalai su zo su zauna a zo a shirya baitutuka a faɗa a cewa na aika sidarsa ta kai ƙoli har a ɗauke ta ma a kai ta ga ka'aba a liƙa ta saboda ta shiru wajen larabci da suna Allah wa ɗaukakin sarki yawa wanga ta haifi amma sun ka kasa da sai Allah ya ce kul annabi to faɗa musu tun da ka saurare su su kawo suka kasa la'irin jama'atul su wal jinni Allah ce wallahi mutane da aljannu su haɗu ala an ya atu bi misir hazal qur'an akan su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani Allah ce la yatuna bi misli wallahi ba su iya zuwa da kwatan kwatan alqur'ani walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wallahi ko da sashin suna taimaka wa sashi wallahi ba su iyawa saboda haka kaga Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama bai wata magana ba Allah maɗaukakin sarki da kansa yayi raddi da kansa saboda haka in dai kana akan gaskiya wallahi ba sai kai jidali ba Allah madaukakin sarki shi zai taimake ka Allah madaukakin sarki shi zai agaje ka shi na nan Allah ta'ala ce faqad ja'u zulman haqiqa sun zo da zalunci wa zuran da kiran ƙarya kufuran kafirci wa kaziban da ƙarya aibihi ma sun zo da su bi ja'alil mu'jiz domin sun sanya abin da yake buwayayye ikkan muhtalikan suka ce abin kirkirawa na na ƙarya wa kaddin nan da Allah madaukakin sarki yace faqad ja'u lika haqiqa ta tabbata tabbas ma ja'u bihi abinda sun ka zo da shi min zulme na zalunci wa zuri da kiran ƙarya wa qalu ni sun ka ce kuma wa qalu asatirul awwalin iktadabaha hmm. fahiyatun la alayhi bukratan wa asila wa qalu suka ce aidan kuma huwa wai shi annabi sallallahu alaihi wasallama a alqur'ani suka ce asabirul awwalin suka ce gatan sun nuna na mutanen farko akalibuhum ga talata ta mutanen eh, farko karyakin su na jam'u ustura jam'i na abin da ya shahi gata na biddam da yin damma a ce ustura ya a kwafo masa shi ma sai ya kwafo shi ne iktatabaha alqur'ani suka ce asatirul awwalina wai gasan tunina na mutanen harko kuma iktatabaha ya nemi a kwafo masa wurare daban-daban da an ka kwafo masa an ka rubuto masa shi ma shi da ya rubuto to yana karanta kai kafuri ba kyau in ta sakaha ai amara gaira ka kaga ya umurtonin wani sa bi ha ya rubuto mai wani sahashi ko sai ya kwafa min qulaikal qawli daga wadancan mutane suka ce fahiyar tumla ana karanta ta tukura wa ana karanta ta alai gare su liya faza hada ya haddace bukuratan wa asila sai ya da mareci ga da watan wa ashiya sai ya da mareci qala ta'ala sai Allah wa ɗaukakin sarki ce randan alaihim yana mai raddi gare su ni Allah ce. قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض إنه كان غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كثير سوء أنزله شيء ya saukar da الذي يعلم na allazi ya'lamu sirra wanda ya sa abin da ya faku a cikin sammai da kasai Allah ta'ala ce innahu kana ghafura lalle Allah ya kasance mai gafara lil mu'mini daga masu imani Allah ka gawarta mana rahima Allah mai jin na bihim da su wa akhara uqubatikum Allah ya jirkinta muku azaba wa lam yu'ajilukum biha Allah bai muku gaggawa da ita li'annahu kana ghafura rahima duniya kasance mai gafara mai jin kai saboda haka haka Allah matsaukakin sarki ya ta haddi da su da faɗe tun da nan gidan duniya sun ka koya ta kuma suke cewa wai annabi sallallahu alaihi sallama wai akwai wani can ƙasa hira wai shi ka karantar da shi alqur'ani to ai shi na Allah madaukakin sarki ya ce lisanul ladhi yuliduna ilayhi lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah maɗaukakin sarki ya ce lisanun ladhi yulhiduna ilayhi harshen da suke ishara zuwa gare lisanun ladhi yulhiduna ilayhi ajami wannan harshen wannan da suke cewa wai shi ya sanar da manzon Allah alqur'ani ajamiyin ba harshe na na larabci ba ba ajame na wa hadha lisanun arabiyyun mubi shi ko ga alqur'ani an saukar da yi da harshen larabci wanda yake da an karanta ma in dai kana jin larabci daki daki wallahi za ka fahimta abin da ake yi saboda haka kaga shubha da sun ka jeho cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya kunyata shi to ga wata kuma da sun ka zo da ita mu je وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وكسور على كل شبهه وقالوا yanzu kaga taran sun kunyata aiko sai suka ce wai ma da hazar rasuli wai wanga wani irin manzona mi ya tabbatar mu wanga manzo ka ganin malaci waqa'atillah wagalamun ta auku mafsula an haza an raba ta daga haza aka ce mali sai an ka ce haza bil mushafi a cikin alqur'ani kaga kharijatun ta ta an awda'il khat al-arabi daga ka'ida ta abin da ya shahara rubutun larabci shi ko wa khatul mushaf shi rubutu na alkur'ani sunnatun la ta taghayyar sunna ta wata ba ta canza shi ka nuna ma wallahi wannan yana ƙara tabbatar ma alkur'ani daga Allah yake domin yanzu ko a aji ka je ana karantar da kai alkhatul arabi aka baka rubutu aka ce ka rubuta mala hadar rasul ba rubutu na wannan ayar ba aka ce ka rubuta aka ce ka rubuta lihaza to da lamun din da ha'un din da zalun haɗe suke da ƙa'idar alkhassul arabi amma kun ganan ga alƙur'ani lamun daban da ha'un da zalun haɗe suke to kuma haka yake haka aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama yau in ka to wajen rubuta al-mus'ab wajen rubuta al-qur'ani kan rubuta mali hadar rasul da lamun da ha'un da zalun ka haɗe su guda sai a ce hadda ka bata ne na ba ko ka gana alaran ba sai a ce hadda bata ne na ba waɗanda hadda su sani ne in suna rubuta al-qur'ani in sun ka to wannan lamun ɗin daban suka rubuta shi da hawan da zalun sai su haɗe su guda to shi ka nuna cewa lalle hadda ka ta to shi na nan mada yake magana wa khatul mushaf shi rubutu na alkur'ani sunnatun sunna ce wadda an ka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda take la ta taghayyar ba ta canzawa suka ce wai wanga manzo wale iri na ya kulu ahma annabi yana cin abinci wayan shi fil aswaqi kuma yana zuwa kasuwa kun ga wani isharatu wanga nuni tasdirul lishani suna karantar da lamarin annabi na wa tasbiyatu rasulan so ambace sa manzo amma nan da dariqil istizai ai hanya ta ta izgiri ai ba su yadda manzo na ba amma kuma kaji sun ce wa qalu ma da rasuli wani ya tabbatar ma wanga manzo kun ga sai sun ka ambace manzo duk da ba su yadda ba to wannan so ambace sa na akan ba dan sun yadda ba ai sai in wani irin abu na wa ai sababe suka ce wani irin musabbabina hasala yasadu la hadha allazi yadda irin risala ga wanka wanda ke da wacewa an aiko shi hala kauni halin kasancewa sai wai Allah ya aiko shi a kullu ta'ama yana cin abinci kama na akulu kamar yadda muke ci wa yamshi fil aswaqi yana tahiya kasuwa libtiga'il arzaki saboda neman arziki kama na fa'alu kamar yadda muke aikatawa suka ce laula dan menene ne halla dan ne unzila ilaihi malakun ai in daga Allah yake Allah ya sauka mai da mala'ika wa ya yakuna ma'ahu nazira sai mala'ika ya kasance mai wa'azi tare da shi mala'ika ya mai abc ya yi mai odire duk inda ya je wa'azi sai mala'ika ce yi. Eh, gani daga Allah mai kun ji wata ya shi ba sai kuka kare cewa ne auyulka أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فكتي هل يلقى إليه كنز ko inda ga Allah yake a jiho gare mana wata tafka mina sama'i daga sama yin fiƙuhu nan yake a ba ni jari daga sama a ba shi kuɗi daga sama wala ya ta bi bukata ilil mashi ya tafi ke a kasuwa da ɗalibin ma'ashi zai ya nemo abin da zai ci an ka kuna da hujjar da ko ta kasance gare gona bustanin gona ya kula min ha wadda yana ci daga gare ta ainihin simari ha daga 'ya'yan itacenta kaga fa yafi tafi da hasi su da ita ba su ya je kasuwa ba wa bi qira'ata a cikin wata kira'a na akulu da an ka ce ya akulu min hadin nuni an karanta da nuni aina hanuhu wa yakuna lahu maziyatan alaina da afi ya kasance yana da wata daraja akan mu yaushe na a ce manzo na annabi na daga Allah yana cin abinci mu ma muna cin abinci yana zuwa kasuwa mu ma muna zuwa kasuwa to ina wani bambanci kun ga wata mugunyar shibha ta son ka kawo وقال الظالمون الله تي الظالمي سكتي الكافرون rai للمؤمنين na. في إيماني إن تتبعون ما تتبعون سنكتي با قوة كبيبة إلا رجلا kawai namiji na masurar wanda yake an sihirce shi makadu'ar an hacce shi magaluba ala aqali an rinjaye akan hankalinsa saboda haka shi na shike faɗawar ga magana qala ta'ala sai Allah ya ce radda alai yanzu ga raddi nan sai Allah ya ce ni انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا الله يقول انظر جيباتو karatu كراتو كمي سوراران كراتو kai ba zarabu lakal amsal yadda sun ka buga waɗannan misalai gari ka bil masburi sun ka ce ma wanda an ka sihirce wal motaji kuma sun ka ce kai mabukaci kake ila ma bi zuwa ga abin da zai ci wa ila malakin kuma zuwa ga mala'ika ya kuma ma ahu wanda zai tsaye tare da hifil amri da umarni fa ballu sai sun ka bace bi zalika da wannan anil guda daga shari'a Allah ya ce fala na sabila ba za su samu iko ga haya ba tariqa haya ilaihi zuwa gare sa saboda haka haka kabure sun ka tsore waɗannan miyagu malan na shigoyi akan annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani amma Allah duk da haka sai da sun ka koyata tun daga duniya kuma ranar tashi alƙiyama za su iska kunya wanda take babba domin Allah ta'ala zai zuba su cikin wata jahannama kai haruri ma bi suke cewa qalu lan nu'mina laka hatta tabtura lana qalu lan nu'mina laka hatta tabtura lana min al-ardi yanfu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhar فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما جعلت علينا كسفا أو تأتي بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كن جاهل لسنك هذا وقال سنك شيء لن نؤمن لك كاي محمد كثورة لك مو أبدا suka ce wallahi ba su imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce sai ya zo musu da ƙasa wadda take tana bubugar da ruwa hatta fitura lana min al-ardi yanbu'a sai ka bubugar mu da ƙasa ga yi muna ganin ruwa suna bubugowa nan mu yi imani da kai auta kuna laka ko jannatun min nakhil ko ya kasance ta kasance gare ka jannatun gona min nakhil dino wa inabin da inabi tufajjira al-anhara khilalaha tabsira ka kokkogar da mai na ruwa tsakankanin waɗannan gonaki na abin da ya shahida dino da inabi in kai haka za mu yi imani da kai suka ce ni autos sama'a ko sama ta faɗo ba kama za amsa na kamar yadda ka raya sama ta ke ta hawa kama za amsa alaina ki tsaba kistewa sama ta hawa sa'annan za mu yi imani auta tiya billahi ko Allah ya zo da kai wal su ko mala'iku su zo kalilan ga su muna kallo turu turu to ya Allah bai aiko kai da kai dai ko mala'ikun nan sun ka taho da kansu sannan ana imani la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ta kula laka baitun ko ko ya kasance kana da wani daki kana da wani gida min zukhrujin na abin da ya yake kayayyaki da kawa na jin daɗi autar ƙafis samari ko ko ka taka ka je sama wajen Allah suka ci kai walan nu'mina lirqiyaka taka ma in ka ce ka dawo ba mu yadda sai ka zo da littafi daga Allah na qara'u sai mu karanta mu gani eh gashi Allah ya ce kai Muhammadu daga Allah kai Allah ce qul annabi sai da su subhanar alki ya tabbata ga Allah waɗanga magana maganganu na ta'addar maganganu na na wutauri wallahi ko kun yadda ko ku yadda ba hal kuntu illa basharar rasula ni ban kasance ba face mutum nake kuma ɗan aike nake daga Allah duk waɗannan maganganu na ku ko da ba ai amma ko ku yadda ko ku yadda ba ni mutum nake kuma Allah madaukakin sarki shi ya aiko ni malam kare shi ba shi. Allah ya nisantar da mu daga kahiri sai Allah ya ce tabarakallahi تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ya ce tabaraka Allah wanda alkhairansa sun ka yawaita ta kasara kai wanda alkhairin sai ya yawaita allazi wanda yake insha shi Allah iya soja ala laka Allah zai saya gare ka khairan min zalika abin da yake wanta nan ka allazi qalu abin da sun ka wada min alkanz taskatan wal bustani da gonan can Allah zai saya ma jannatin tajri min tahtiha al-anhar gona in ji Allah maɗaukakin sarki wadda ƙoramu na gudana ƙarƙashinta aifin duniya a duniya la'anna hudu ni shi Allah Sha ya so an yi tsiya hudu ya ba zo Allah wannan fil akhirati a lahira wa ya ji Allah ka kusura kuma Allah in ya so ya ya gare ka sai ya ya gare ka zinayi bil jazmi da jazma ɗauri wa ya ji al aidan kuma wa fi qira'atin bil rabb wata qira'a sai zama da dhamma kenan wa ya ja'alu laka kusura kaga istinabun sai ya zama sabuwar magana to sun manta kalas ya yanzu kuma gargada karatu ya ciranta in jima'a min jinayati hillahin da sun kai as-sadiqa wata ta gabata ila ya kai ta kuma Allah zai kai to mu da jinayatin ukhra wani lahina daban littafin an gane ko taqallusu ila bayani ma'alim saboda a ciranta a dai zuwa ga bayanin makomasu fil akhirati ta lahira min fununil azabi na abin da ya sha nau'uka azabar da za a yi musu fa qala ni Allah ya ce bal kallabu bis-sa'a وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا الله ce bal, ba haka ba wannan bal ita ce suke ce ma al-istirabiya bi ma'ana kaga can ana magana akan me suna maganganu akan ƙayyatar da risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suna maganganu akan su bata annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ana magana akan wannan to sai Allah ce bal a'a ba haka nan ba ga ma wata magana wadda ta tawata aiki wace ta Allah ya ce kan rabu bisa sun karyata da alkiyama ai alkiyama shine tashi alkiyama Allah ce mu kuwa a tadana wallahi mun tana daliman ka zawa bis sa'ati ga duk wanda ya karyata da alkiyama sa'ira wuta wadda take abin rurawa naran musa'ara wuta wadda take abin rurawa mushaddata wuta wadda take mai tsanani wata irin wuta ta izara hada مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا الله يسوتر نند أنك كان داموس masu wagga ɗari'a masu ƙaryatar da annabtaka ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama masu jeho irin waɗanda shubuhat cikin addini don su halakar da mutane Allah ce ya zara atuhum in wutan nan ta gare su a ranar alkiyama min makanin ba'idin daga bagire wanda yake manisanci Allah ce sami'u laha za su ji ga wannan wutar tagayyuzan ta farfasa ghuliyanan ta farfasa kalga zubani kamar mai hushi idza gala sadruhu idan kirjin sa ya tawarwasa min algadadi saboda hushi Allah ya ce wa zafiran daruri da sauti sautan shadidan sauti mai tsanani aw sama'u tagayyuzin koko saurare na hushi ruqyatuhu ganinsa wa ilmuhu sa'annan da saninsa sai Allah ya ce ni Allah ta'ala ce wa idza ulqu ha, idan an gaje jewa su daga wutar nan makanan bayyikan bagire mai kunci bit tashbih an karanta da shadda bayyikan wa qari'a an karanta bit takhfifi da sauƙaƙawa babu shadda bi an buyi alaiha an ka a kansu min ha daga gare su halu wannan jimla ce haliya min makanan daga makanan ɗinta li'annahu bi ma'anar domin yana da ma'anar an gane ko la sifatan lahu ba sifa ce ta shi ba muƙarrari na Allah madaukakin sarki yace ce an ɗaɗɗaure su musaddafina an ɗaɗɗaure su kada ƙurinar an gane ai jumi'at aidihim an tara hannansu ila anaqihim zuwa ga wayar su fil adlal cikin Wata wa tasjid din nan don dan yawaitawa da auna le kafi su dinga kira a can su guran halaka halaka halaka Allah ce fa yuqalu lahum mi za a cewa gare su la tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katira to kun ga ga abin da ta kai su kai, ga inda makomarsu ta kai su wannan ƙaryata da sun ka dinga yi da alƙur'ani da musulunci suna jiwa shigohi suna haɗa da alƙur'ani suna haɗa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga abin da abin ya sabbaba musu yanzu ga shi an tashi alkiyama ga su mala'iku sun kama su an zuba su cikin wata jahannama ga su suna ruri suna kuka Allah ce la ta da ul yawma suburan wahida yau wallahi ka ku kira halaka guda wa da'u quburan kabira ku kira halaka mai yawa ka azabikum kama azabaku fa baki ya kamata ai yakuna du'a uku wannan kiran naku ya kasance ala hasbihi akan gurgurarsa sai Allah ya ce mi قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء الله تعالى يقول منظر الله صلى الله عليه وسلم فأي ko mai karatu ko mai sauraron karatu Allah ce a wancananka ay al-mazkuru abin ambato min al-wa'id na katin kan wasu fatuna da siffatan ta huta khairun shi yahi am khuldi ko aljannata da dawama allati wa'ida al-muttaquna wadda an kai alƙawalin ta ga masu tsoron Allah Allah ce kanat lahum ta kasance gare su fi ilmi ta'ala a cikin ilimin Allah jaza'an sakamako sawaban sakamako wa masiran da makoma marji'an makoma kuma lahum ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الله تعالى لهم فيها ما يشاءون خالدين لهم فيها ما يشاءون خالدين كان كان على ربك وعدا مسؤولا الله سبحانه وتعالى يتي لهم بها suna da a cikin gida aljannan nan ma ya sha'una duk abin da sun kaso khalidina alhali suna abin kaddara ma dawama halul kana ya kasance wa'aduhum alqawlin su ma zikira abinda an ka ambata ala rabbika da ubangijin ka wa'ada alqawlina mas'ulan wanda yake abin tambaya yas'aluhu yana tambayar sa maw'ida wanda an kawa alqawli da shi bi qawlihi da fadarsa rabbana ya ubangiji wa atina ka bamu ma hattana abinda kai mana alqawli ala rusulika ga manzanninka aw tas'aluhu lahum malayaka ko malayaku su za su tambaya musu لقوله ربنا يا أبنجي وأدخلهم جنات الله كشكت سوء الجنة عدن التزمة التي وأتهم ودك يموت على قوله يسي الله ويوم يحشرهم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ambata musu wa yau mai hashuruhum ranar da Allah yake tara su bita hataniya da ta karkashi ita ce ya unya hashuruhum wa an karanta bin nuni da nunin wa yau mana hashuruhum Allah ce ranar da muke tattara su wa ma ya abu nuna da abinda suke bauta min dunin laye kowa bayan Allah ai gairi wani Allah minal mala'ika masu bautan mala'iku wa isa da annabi isa wa uzairu da masu bautan uzairu wal jinnu da aljannu fa ta ta'ala Allah ya ce bitta taniya fa ya yaqulu kenan wa qura bin nun fa kulu lil ma'budina ga waɗannan masu bautan isbatan lil hujjati waɗanda aka bauta ma isbatan dan tabbatar su lil hujjati da hujja alal abidina akan masu bauta sai Allah ya ce an su shi yanzu kuna ranar kiyama haka za yi waɗanda an kabota bauta waɗanda sun ka bauta ranar kiyama don haka Allah zai tattara su a an so Allah ce yanzu kuna da ta hakikil hanza ta yi ka tabbatar da hanza guda biyu a an to waƙure an karanta bi ibdal saniya ta alifan ta biyu a mai ta alifan an to wata sili ha a yi tasilin ta an to wa yi da khali alifin bainal musahala wal ukura? kuma ana shigar da alif tsakanin wadda an kai tasiri da ƴan uwarta wata kuku ba da haka Allah ya ce antum abalartu ne ba sai Allah ya ce waɗannan da an kari ko ba bayan Allah ku ne kun ka batar da bayuna haula'i ga su waɗanda mu ku ne kun ka’aukar aukar da su fi dalalin cikin fata bi amrikum iyaho. ku kun ga umarce su bi ibadatukum su bauta muku amun ballu da ku su sun ka hanya da kansu Ɗariƙar haqqi hanyar gaskiya bai an kusa yin da kawunan su Ni za su cewa قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ولا هكذا إيرانك يا أمر دور wanda ka ما koma الله kana gani yana iya ma abin da Allah maɗaukakin sarki shi ke yi to wallahi a ranar tashin kiyama za ka ɗebe mai albarka zai ɗebe ma albarka saboda haka duk wanda ba Allah ba ka aji shi bai daga cikin aƙida ta magabata cewa ga wani yana iya biya ma bukata ka ba shi wannan aiki na na Allah siffa ce ta Allah subhanahu ta'ala. in ku an kai ma wa'azi ana ta jawo hankulanka wasu ka ruɗe ka ka bi su ranar zan alƙiyama wannan da ka riƙa koma bayan Allah ka baya matsayi irin na Allah Allah zai tayar da ku gaba ɗaya gaba Allah sai Allah wa maɗaukakin sarki sai ce manyan waɗanda an ka riƙa koma bayan Allah an tuba azalar su ibadi haula waɗanda kuna kun ka fatar da su an kun zallin sabi ko sun kun ka ɓace da kansu to bari ka ji abin da manyan za su ce kalu subhanaka sai ce kai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tanzihan laka tsarkakewa gare ka ya Allah amma la ku zika to abin da bai dace da kai ba sai manya su ce ma gane yan bagila na ai bai dace gare mu ba ki mu ai bai daidaita lana gare mu an kiza min dunika mu riki koma bayan ka ai gari wani kamin min auliya na majalin ta maqulu awwal wa min dinnan za'ida da takilin nabi وما قبله الثاني فكيف نأمر لعبادتنا فيما يسوتي يا الله يا مك أمنيتي وأبوتا مدى لكن ما تأتما الله كان يزيد السودائي وأبا أمر إيه أنت من قبلهم قبان سبيع دارة الأمر كانت وإتا أمر رأيوه سأت الرزق كابا في الله أزكي حتى نسو الذكر حتى كبواعي ترى كل مولد ذا كبواعي والإيمان الإيمان بالقرآن القرآن wa kanu qauman bura su dai sun kasance mutane na halakaku halaka halakaku na ya Allah wallahi haka za a yi malam saboda haka duk wanda za mu riko duk wanda za mu biya to mujibini na na shi ka faɗa mana mujiba akan me yake jan mu yana jan muna ne muna jagoranci akan alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kaka amma wallahi duk wanda za ka riƙa ka bahi matsayi irin na Allah wallahi ranar tashi alkiyama za ka ɗebe mai albarka zai ɗebe ma albarka الله تعالى يكي توا بقرة استبراء الذين استبراء الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب سمي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله تعالى استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا yayin da waɗannan da an ka biya a gidan duniya suka kukuta min allazina tabu daga waɗanda sun kaje su wara'u al azaba domin sun ga azaba Allah ga ta nan wata kafa albihimul asbabu duk wata dangantaka yau ta yanki ce ma da yana agaza ka gaban Allah shi ma yau ta kan tsaye wata kafa albihimul asbabu wa qala allazina tabu waɗannan da sun kabi manya za su ce ga manyan lau anna lana karratan wallahi da muna da damar mu koma gidan duniya fa na tabarra minhum mu kunta ga waɗanda mutane kamar tabarra minna kamar yadda yau gashi gaban Allah wai mun to sun ce ba su iya mana komai Allah ce ka zalika kama haka yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim Allah yake nuna musu sakamakon abin da sun kai dan tsadewa da bakin ciki a kansu daga nan sai Allah ce mala'iku da waɗanda manyan waɗanda aka rika kowa bayan Allah da su waɗanda kama su a tura su wuta wallahi mala'iku sai su kama sai su watsa su wuta Allah ce wa mahum bi kharijina minan nar wallahi ba su bisa daga wuta saboda mushrikai na su yin shirka to ya za a yi a nan gidan duniya malam a ce mutum yana da daraja yana da matsayi yana ma cikin kabari kwance malam wai ka ce wajen mai kabari kana faɗa mai bukatar akwai shirkar da ta wuce wajen mahalicin ka Allah shin ana yin waɗannan abubuwa a ƙasar nan ko ba yi to kuma in kai magana sai a ce wai ba ka so a zauna lafiya ina zaman lahiya an riƙe wani koma bayan Allah ina zaman lahiya inda sai an yi shuru ga masu irin wanda abin wala ne duniya ba ta tashi wala duniya ta tashi to ne amfanin zama duniya ana shirka da Allah maɗaukakin sarki a ce a yi shuru kuma masu faɗa irin wannan waɗanda za su cewa a'a Allah ɗaya ake neman bukata gare sa wai a ce wai suna an ƙiya Allah wai suna an ba su a zauna lafiya kai wanda kan riƙe wani kuma bayan Allah ba a ce ma kai an ba ka a zauna lafiya ba sai wanda ya ce duk abin da za a nema a nema ga Allah wallahi ranar tashin kiyama ko an yadda ko ba a yadda ba haka za a yi da wanda ka riƙa da shaidan shaidan ma wallahi ranar kiyama bari wallahi za a aza mai cikin wutar jahannama duk wanda ya bi shi wallahi zai ce ni ba ni ba kai ni Allah ya ce wa barazu lillahi jami'an جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم نعم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله ساكر عليهم duk an ƙare rigimar ga ta duniya wa bara zurin lahi jami'a halittu duka gashi an bayyana gaba Allah baki ɗaya Allah ce faƙalar zo a fawo sai masu rauni na nan gidan duniya maziya sai su ce lilla zina saka gwaru ga manya sai su ce a to yanzu gashi an to in na kunna lakum ta ba sai gidan duniya ku muka yi yanzu ga shi an to komi ya bayyana ga azaba Allah ga wuta ga aljanna ga mala'iku ga na farko ga na ɗaifi inna kunna lakum taban gidan duniya ku muka yi fa hal antum mughnuna anna min azabi llahi min shay sai su ce to yanzu za ku kare mu daga azaba Allah ko a tsana ku da ka aka yawa ga azaba Allah gidan duniya kun ce mu bi ya muka zo nan gaba Allah kuna fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu su mayan sai su ce law hadana Allah da a ce mu ma Allah ya shirya da mu da a ce shiryayyun muke la da yana ku da mu aza ku akan daidai sai su ce sawa'un alaina wallahi ya kuyi ta kamu daidai yake da mu da ku wallahi zina mun hirgita an sabarna ko mun yi hankuri malana min balisa yau babu wajen gudu ta tadi wallahi wani ya mutu malana min mahi wallahi babu wurin gudu Da shi nan waɗanga 'yan ƙanana sun ƙayi sai babban shaidan wa ƙalar shaidan shi ko shaidan sai shaidan mako zai al'amur lokacin da an hukunta an ƙara ko ni an yi tsari malam ‘yan aljanna suna aljanna ga ‘yan wuta-wuta sai a kafa mai mimbari cikin wutar jahannama lamma ku al-amr sai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi yace ya ku dan wuta wallahi Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya shine ku yi tauhidi ku bi Allah ku kaɗai ka Allah da bauta ku bi karanta suwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa wa'atukum ni ni muku na alƙawali fa tukun kuma ni tsaba muku sai ce wa ma kana li min sulta amma dai shi ɗaya ce ko kun ga nan na ko kun ji haushi na wa ma kana dai alaikum min sultan ai ba da ne ce ka saba ma Allah ba haka shedan zai ci ba shedan ya ce wace rana na dauko gwami na dauko ice nace in baka saba ma Allah ba kai shirka da Allah ba zan buge ka yace na dauko bindiga ce in baka yi shirka da Allah ba za a halbe ka wa ma kana dai alaikum min sultanin shedan ya ce illa an da audukum wasu wazi dai ne samu na kira sai kun ka ansa fatta jabtum bi sai da ɗaya ce fala ta rumuni wa zai kakko zarga da an aiko muku da annabi an aiko muku da qur'ani mai wa'azi ya to har ku ya gaya muku haɗarin shirka kuma kun ka yi fala ta lumuni shi ɗaya ce kakku zarga wa lumu an busa kun ku zargi kawo na sai ce kai ma ana bi musulikhikum wa ma antum bi musulikhiyya yace ni ba iya tsamar da ku daga azabar Allah kuma ba ku iya tsamar da ni yace inni kafartu bima asraktumuni min qabl yace dama abinda kuke hada ni kuna cewa ni ina iya kaza ina iya kaza ina iya kaza ina iya kaza wani na iya kaza wani na iya ba bukatar ka wani na iya ma kaza in ni ka bi ma asraktu asraktumuni min qabl dama ni gaba nan haka wallahi ban yadda da wannan ba na san Allah shi kai na hakika Allah matsaukakin sarki ce zalimi na lahum azabun alim Allah ya ce kai azzalumai kafirai suna da azaba mai radadi da shedan da mabiya da manyan duka Allah ya ce kai ku rufe min bakin ku sai a rufe cikin wata jahannama kuma shi na. saboda haka Allah mu ji tsoron shirka shirka bala'i ta mu ji tsoron bautar wani Allah matsaukakin sarki wallahi ana yi da yawa zamanin nan za ka gani ta waya in ka kamo sai ka ga mutum ya je wajen kabarin wani yana cewa ya ba shi haihuwa yana cewa ya ba shi jari yana cewa ya ba da mulki in Allah ta'ala maɗaukakin sarki yana nufin bawansa da alkhairi to sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shi da mutanen kirki waɗanda ka gaya masa gaskiya me amfanin shirka me ya amfanin bautar wani Allah saboda haka shirka bala'i ce shirka haɗari ta tana halaka al'umma tana kashe ƙasa duk waɗannan masu shirka su ne kana son ka samu kuɗi kana son ka samu mulki in ka je waɗannan miyagun malaman nan sai a ce ba ka zama sai ka samu jariri ko sai ka samu ijiyar tsoho ko sai ka samu ijiyar mace ko sai ka samu al'auran mace da waɗannan abubuwa na za a haɗa a yi ma shimbice-shimbice don ka samu mulki don ka samu kuɗi don ka samu matsayi Da ƙungiyar jama'a sai za su bidawa ya da sunna duk tana faɗa da waɗannan abubuwa ba ta yadda da waɗannan abubuwa ba kowa ya dogara ga Allah me laihinmu tsakani da Allah mai faɗa ma wata magana ya ce ka tsaya ga Allah duk abin da hake nema ka roƙi Allah Allah shi alƙawarin zai baka in ma ka roƙi Allah maɗaukakin sarki bai baka ba Allah ya nuna mana roƙon nan da haka yi masa ibada na Allah ta'ala zai baka sakamako a ranar tashin kiyama wallahi da yawa bawa zai ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a akan bukatarsa duk sharuɗa na addu'a ka kammala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yi ka yi ka yi ka yi kuma Allah sai yake baka to Allah yana nufin ka da alheri wannan abin da ka roki Allah da Allah zai baka shi Allah ya yi ka sanin kanka da Allah zai baka wannan zaka iya samun matsala zaka iya fantare ma doka Allah kuma wannan abin ya zama musabbabin halakaka a ranar tashin kiyama don sai Allah sai ya ki baka sai ka je gaban Allah a ranar tashin kiyama ka yi hankuri in ka je gaban Allah ka je gaban Allah babu wani aiki naka wanda shi Allah zai riba shi kanka ya sa ka aljanna sai Allah ya ce ai bawa na wani ya roƙan lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza da lokaci kaza kuma sharuɗa addu'a ya kammala yana cikin ma'abuta bukata waɗanda ya kamata a biya ma bukatar su Allah ya ce ban ba shi ba wannan addu'ar da ya bada ta ga tana tattara mu sai Allah ya ce ai aljanna da kai sai Allah ya ce ai aljanna da kai saboda ka kakkaka cewa wai kayan ta roƙa Allah Allah bai baka ba wallahi Allah na sani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna a cikin hadisi yake cewa inna min ibadillah man kana al faqr afdalu li hali manzo Allah shi wallahi akwai daga cikin bayan Allah wanda talauci wallahi shi ya dacewa da hali a bashi talaka shi ya dacewa da shi domin da an wadatar da shi wallahi da kaga bala'i da kaga musiba duk wani sabon Allah a cikin kasa, wallahi shi aka ba wurin jawo shi to talaucin na a bashi yi ne ta kwamfada da shi a daidai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin bayan Allah akwai wanda yake man kana likina afdalu Haji. akwai wanda shi ku wadata ya ta yana cewa ne shi ko da an bari talaka wallahi yanzu yana fadin magana ka kahirci yanzu yana rinda sai a dan whatsapp da ya shi <laughs> ina fata an gane Allah shi ya san yanzu yadda aka ganin ka canza an banka kiki kai kai kai kai kai ga wayo ga e bisani ga e bayani an ga ade ko ka shiga nan kai tattar ka furta ta ka furta ta duk kullun kullun ka ka kare wallahi ka dawo haka to Allah ya sai ya banka haka shi dacewa da kai kullun kullun da za a baka wallahi da an ga tsaya da an ga ta'addanci da an ga samu ba ganin sai ga mutum gashi farfesa na na elisai ko ba haka ba amma bai da jari wala sai ka ga wani ko makarantar ƙasa ƙasa bai ba balle ya iya amma da sai ga kudi ga sunan an zuba bai ko ba haka ba kai da ka tsare wajen elisai lisai amma babu kudi da kyan ga wata aka samu abin da ka ci da iyalinka ga wanda shi ko bai iya lisanin ba shi ko ga hana an zuba mai to hukunci na na Allah wallahi da ka tsaya ka lura ka ga wannan to sai ka ƙara kwantar da hankalinka ka ƙara dogara ga Allah ka gane ko ni ga hannun Allah yake ko ba gaba in wani na iya ba wanda ya iya risayin ta shi ya kamata a ce iya risayi ne ya tsara mai abin duniya ba ga wasu na harkar su suka na harkar tattalin arziki ba yadda za a gwabar tattalin arziki amma duk iya karatu ne na tattalin arziki sai ya saurara ga wata aimai albashi ko ba haka ya san yadda za a shirya a samu tattalin arziki ya karanta ya yi komai amma ga wata sai ka je yana cewa har yanzu alam bai shigo ba to nan za a gane abubuwan malam tsari na na Allah mu dogara ga Allah mu bar ma Allah madaukakin sarki kayansa in muka samu Allah in mun rasa Allah to wannan shine tauhidi shi aka yi da tauhidi kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan abubuwa waɗanda Allah madaukakin sarki shi yake zartar da waɗannan abubuwa shi na haka jin malamai ko shi ana bayani tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat wallahi malam da zarar wanga tauhidi ya ratsa ta to shikenan la takhsha illa Allah la taqma illa ila Allah baka tsoron kowa sai Allah baka kwadayen komai sai ga Allah madaukakin sai saboda haka shi ina gaya muku ina tsara jawo kullum ya ku wannan al'umma ta sun ka taru wajen wannan tafsiri kowa ya fi ya ƙara dogara ga Allah maɗaukakin sai duk abin da ka samu Allah duk abin da ka rasa Allah kuma wani dubara naka da wani kisisiniya naka da wani shige-shige naka da wani kulle-kulle naka da wani makirce-makirce naka wallahi abin bai sa ka samu mun ga wai sai ka ga mutum ya taso wallahi da ya ce wani yana ɗan taɓa sai daga kuɗi suna ta biya Allah wani ɗaya zai sa kai tuwo ga wata ɗaya hulɗa za ka wala yana shiga sai ga kawai fur abin na ta tahowa kai ko ga kanan ka iya ka shiga nan ka hau mota an haɗarin mota da kai barayi sun buge ka ka duk wannan da aka ci kaji ka yi kayan kuma mai soke tahowa wannan wazi ina kai ma waɗannan abubuwa sun isa wallahi su ƙara mana tauhidi to Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana dogara ga Allah maɗaukakin sai wallahi haka za a yi a ranar tashin alkiyawa shi na nan Allah maɗaukakin sarki a wa'ajaba ta'ala an ƙaunihim ma da hadar rasul ya akulu ta'am wa yamshi fil aswaq bi qawlihi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna qablaka وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الله تعالى وما أرسلنا بمتابة قبلك غبان كمير المرسلين لكتكم منزلني إلا إنهم فاتي سوى أنهم منزلني لا يأكلون الطعام سنة أبنتي ويمشون في الأسواق كما سنة أزواك السؤال fa anta mithluhum kai irin su kake fi zalika a cikin wannan wa qila wa qad qila lahu an gare su mithlu ma qila laka kwatan ku abin da an ka ce gare ka Allah ce waje Allah ba a abakum mun sanya sashen kullu ba'dan da sashe fitnatan jaraba baliyatan musiba kaga ubtiliyal ghalil bil faqir an ka zarci mawadaci da talaka zarabawa ka wuce wallahi mawadaci talaka ya bace ka baka yi mai koli ba baka ma san ba to jarabawa ce daga Allah an gane ko wasayi wa bilmari da an ga jarabci wanda Allah ya lau da wanda an mara lafiya shi mara lafiya kullum gane kai ba a mai daidai ba to kai da Allah maɗaukakin sarki ya, lahiya kakka zama irin sa. wa sharifu madaukakin mutum bil wazi'i da wanda yake mai kasasta daraja wani malami ka ce mana yake mana wasiya yace kun ga ga da nake ta da'awa yace in mutum ya zo ya zagar ya batan sai in dibai ɗanin dibai da kyau ne da Allah ya ɗaga daraja ta a kai ne sai in tahiya ta ina ba ta an gane to haka ya kamata mu ɗauka in ka ga mutum to yana gaya wa maganganu na banza mara daɗi sai ka dibai a gani sai ka dibi kanka a kai Allah ya ɗaga ni a kansa wanga abin shi na yaka jin tsaye to kaka koma ya yi jarabawa sai daga Allah wa sharifu bil wabi wa rasul manzo al maksus wanda a'adin keɓancewa duka ramatin nubuwa da karama ta annabtaka fitnatun fitina ne da ashrafin nasu ga madaukakan mutane min al-kuffari na kayarai bi azrihi zamanin sa kai waka zalikal ulama haka nan malamai an gane ko hukamul adli da masu hukunci adalai ka kaulin kan magana sulaulanu zira hadal qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim fal fitnatu kai ita fitina an yasu dal muftara al-mu'afa wanda an ka darasta da wata rashin lahiya sai dinga hasada wanda an ka ba lafiya wa ya mu'amma al-mubtala shi ko wanda an ka ba lafiya sai ya taho yana walakanci da wanda ne da wanda an ka jarabta aw ya kula al fi kullin ko wanda yake na kasa ya ce a cikin duka ya ce mali Allah a kuna kal'a'ala fi kullum ya ce gami ba zan zama irin wani ba to Allah ya ce a tasbiru na za ku yi hanguni kai da an gaba wa data talaka na gaya ma maganganu za ka yi hankuli ko kai ma za ka rama a tasmiruna, shi talakan nan da gani raka in ya gaji za a iya gaji saboda ka ɗan abu da ya kawo ba sai ka ga yana wuce mutuncin da to sai ka ɗan ɗebo wani abu sai ka bayi wala da ka tsallan abu shi na an gama wancan darasi ya kare kai malam ina ba ta an gane saboda haka in ka ga mutum yana gaya ma maganganu yana harara ka to dan tsaya ka nutsu a gani wani da shi ka harara ka ba wai da zo ce wannan ta wallahi sai na dan mataki kai sai ka dan matakin kai ne ida ya mutsa lamari ɗaya za kai dan shi ya hitson gaba ɗaya ma duniyar ta tashi Allah saboda haka sai ka ga Allah ya daga daraja ta akwai yadda damuwa da aka da shi sai ka samu wani lokaci bayan sallar isha sai ka da yadda ya kaza ba kwana sai ya ga isa sama ya kwana biyu a abubuwa lai lai a da sai ka ce to ga dawon sai ka je na ce Allah ya saya albarka daga ran nan magana harara ka ta kare daga ran nan magana tsigunin ka ta kare sai da bawa sai daga Allah ya tazbiruna Allah ya zauya ku hankuri alama ta kuma mu daga abin da kike ji min mabtulitun bihin da abinda an gajabce ku da shi istifamu bi ma'anar amri wadda kan baya ta umarni abinda Allah ka bihi mu ya hankuri ai izbiru ku ya hankuri wa sabra hankuri an yawa basu kullum min ma nafsuhu kowa ya tsara kansa anil badai daga takama wa zalika wancanin ka anil tadajju shi ko jarabawa da an kai mai kai ya damu daga Allah madaukakin sarki na ba dan wai an yi ka talaka kai ta bacin mutane ba wallahi in kan mutu aka haka ga bala'in talauci ga na bacin mutane ranar kiyama kuma ka shawo ta kaga kai ka ci bane ko ba ka gaba saboda haka kowa su yi hankuri mala ya ce roya an abin na wuce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ya ji annabi yana cewa wailun bane ya tabbata lil alimi ga malami min al jahil daga jahil shi jahili kullum gane yake malami bai mai daidai ba sai da ya kai malaman ga sun matsa wallahi sun matsa da waye ko ba haka ba sun matsa da waye wani da ba su sassautawa wa wailul lil jahili min al'ani bone ya tabbata ga jahili shi ko ga malami dan shi malami wala kullun inda ya gaba na zai ta sai yayi magana an gane ko wailul lil malik min al mamluk bone ya tabbata ga mamallaki ga wanda ake mallaka wailul lil mamluki min al maliki bone ya tabbata ga wanda ake mallaka daga mamallakinsa wayo da lishadi da bane ya tabbata ga wanda an mai tsananin karfi milan da izi daga mai rauni wailun Bani ya tabbata lil da'ifi ga mai rauni min ash-shadid ga mai tsanani karfi wailun lil sultana Bani ya tabbata ga shugaba min ra'iya daga waɗanda yake jagoranci wailun Bani ya tabbata lil ra'iya ga waɗanda ake jagoranci min sultan daga shugaba ba abukum li ba'dil fitna Allah ce sashen ku ga sashe jarabawa na wa huwa qawluhu ta'ala shine inda Allah ce waje alna ba'dakum li ba'dil fitna mala yace asnadahu sa'alami malam sa'alabi ya danganta wannan ruwaya Allah ya ce wa kana rabbuka basira ubangijinka ya kasance mai gani bi man yasbiru ga wanda ke hankuri wa bi man yajza'u ga wanda ke hirgita rawal bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ga wani fa'ida da annabi ya bamu annabi ya ce unzuru ku diba ila man huwa asfala minkum zuwa ga wanda aka sa gare ku wala tanzuru kakku dora kallo ila man huwa fawqakum wanda Allah ya daga sama gare ku fa huwa in kuna haka shi ajdau shi yake daidai Allah tanzuru ni'matallahi alaikum ba za ku wala kantar da ni'ima Allah da ya gare ku ba saboda haka ko da yaushe ka zan kadidin wanda ka ya bai kallon na sama gare ka in kana kallon na sama gare ka to kullum bakin ciki bai kare ma wallahi sai jinin ka ya hauka buga ka halaka jibi wanda kan iya duk yadda haka ganin kanka wallahi akwai wanda kan iya duk yadda kana ganin kana da karamin jari akwai wanda yake ka ji shi jari to in kana haka sai kullun ka dora godiya ga ni'ima Allah madaukakin sarki to Allah ya samu kasance masu godiya ga ni'ima Allah abubuwan ga da mun kajiya na dokokin Allah na umarnin Allah na hanin Allah muna roƙa Allah ta'ala Allah ya samu tabbata cikin ayyukanmu abinda mun ka faɗa dai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun saurari tafsir na da fara'ani mai girma daga shirin al-islami a shiga shugaba na kwamitin wa'azi na matasa kuma mun yi wa'azi na matasa Allah su ba mu tsalla ta kan zawo da kai tare da rama malin kamar da kofi da shi majalisar malamai guda su matasa da mun ka kafa da yana zai Allah za shi ya kasa wannan karatun a cikin karatun kuma na rayu ma ga addu'a Allah ya taimake ta

na na rage mata hanyar kuma sai da jin shi kan abin hawana da kai shi kan bakin teku da kayan shi ya mutu shi kuma shiga da ci gaba da ibada da tambayar da yake shi haka yake yi a kai a kayan banna wallah wallah ya kayan banna kahin ka yi kamata ka yi tambaya wallahi ka yi barna ita dai mu'amala wagga ta duniya musulunci ya yarda tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba yan harkar kasuwanci ta haɗa ku ya halatta ku kasuwanci hatta ko da shago yaka bukata gare ka ya halatta ka ba shi ga ƙa'idar shari'a ina fata an gane duk wannan mu'amala ce Wanda take ta duniya ta nema halaliya to addinin musulunci da kuke gani wayan addini na yana fata an gane to amma duk abin da zai kai ya taɓa addininka to wannan karka yadda da shi domin wannan abin da kai ai ka taimaka maina ga abin da ya shaye ce wajen saba ma Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ce muna wata awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwa Allah ce ku yi taimakeke ne alal birri akan aiki na nagarta aiki na bautar Allah aiki na kadaita Allah to ku yi taimakeke ne a kansa yanzu kaga kai da kanka kace ka taimaka mai zuwa ina zuwa coci Allah ce wala ta'awanu alal ithmi wal udwa kar ku taimaki juna ga duk abin da yake saba ma Allah na yanzu da wani wuri gansa ko ko nan abin nan nan kamfanin kun ka tsara aiki kila unguwarku ku guda shi ku guda ce ka rage mai hanya sai ka ɗauke ka ce gida babu komi ina fata an gani to saboda haka duk abin da yake saba Allah na ai ko da hai gida za ka bashi ko shago in ya kasance wannan wurin da za ka bashi na haya za a yi saɓa Allah wuri kila giya za a sai su a wuri shi ma a ramun nan ina ba ta an fahimta saboda haka dai abinda muke bukata gare ka tunda haka tambaya kaga Allah maɗaukakin sarki yana nuhin ka da alkhairi ka tuba ma Allah daga yau ka koma ka ce ya Allah abinda ni can baya na yi a kan jahilci ban sani ba Allah ka yaye ne kuma Allah ya alƙawarin zai yaye ma saboda haka daga yau ka koma ka jiya ta mutahi masha Allah alhamdulillah sai Allah ya mu goyi kuma insha Allah da shi barka da tambayoyi kamar da aka sai aka mu lawo bangaren masu neman addu'a akwai ba da labari shi kariya da ta ba ma da ko shi ma ba shi ka yake yi da ko da addu'a da ta da ta da to a karanta fata da bismillahir rahmanir rahim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 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اقنا من فتنة المحيا والممات اللهم اقنا من فتنة القبر اللهم اقنا من عذاب جهنم اللهم اقنا من أهوال يوم القيامة اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم أقض حوائجنا جميعا وحوائج فرج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين اللهم allahumma مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا Allahumma المسلمين يا الله تعالى تولى da ya Allah ta'ala duk wanda ya halarci wannan wuri ya Allah muna tawassuli da waɗannan ayoyi na al alkur'ani da mun ka karanta bukatocinmu sun yi daban da ba Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhai duk wanda adda wata damuwa a wurin nan ya Allah madaukakin sarki kai ka jarce sa da wannan damuwar kuma kai ne kace a roke ka kai ne mai biyan bukata Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi waɗanda ba su da lafiya muna roƙo Allah ta'ala Allah ka ba su lafiya mata take na musulmai waɗanda suke suna neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su waɗanda ka bayar muna roƙo Allah ta'ala Allah ka saya musu albarka waɗanda ake juna biyu Allah ka saukar da su lafiya muna roƙonka ya Allah waɗannan bayan Allah da sun ka rubuce rubuce suna neman addu'a gare mu baki ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi Allah ka biya musu bukatocin su na alkhairi waɗanda za su je nema a cikinsu muna roƙon Allah ta'ala abinda sun ka je nema Allah ka ba su muna roƙon Allah ta'ala Allah ka ba su kuma in za ka ba su ya Allah ta'ala ya Allah ka ba su na halal muna roƙon ka ya Allah ta'ala mai wannan garka shi ma yana da nasa bukatoci daban-daban ya Allah ta'ala ka biya masa bukatocin sa na alkhairi ya Allah ka biya masa bukatocin sa na alkhairi hidima wacce yake wa addini muna roƙon Allah ta'ala Allah ya samu yi ra waɗannan ayyuka gina aljanna muna roƙon ka ya Allah ta'ala zuri'arsa wadda a bayansa ko baya duniya muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa su yi koyi da shi Allah ya sa su yi koyi da shi mu ma muna roƙonka ya Allah ta'ala ta mu zuri'a muna roƙon Allah ta'ala Allah ta su koyi da mu mu ma Allah ka biya muna bukatocin mu na alkhairi duk damuwar da aka da mu Allah ka yayi muna baki daya muna roƙonka ya Allah ta'ala wannan gari na yau mai da wannan kasa ta Nijar muna roƙonka Allah ta'ala Allah ka saukar da alkhairorinka a ciki Allah ka saukar da alkhairorinka a ciki Allah ka saukar da kwanciyar hankalinka a ciki da kasashen mu na Najeriya da kasashen Afirka baki daya ya Allah ta'ala ka saukar muna alkhairi a ciki duk wata damuwa ya Allah ta'ala ya Allah ka yaye mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين